gaba da fafata da ake a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 a can kasar rasha wasan matakin rukuni a jiya a kasar germany mai rike da kambun ta sha kashi a hannun mexico da kwallo ɗaya mai ban haushi costa rica ta ja ba ta ji daɗi ba a hannun sabiya da kwallo ɗaya da babu kasar brazil kuwa sun tashi can su daya da ɗaya su da kasar switzerland inda a yanzu ake da jimillan kwallaye 24 a wasanni goma sha ɗaya da aka fafata a cikin kwanaki hudu da suka gabata da fara wasa wasan a yau kuma kasar sweden ne za su fafata da kasar south korea da misalin karfe 1 na rana agogon najeriya har ila yau kasar belgium suna tare da fanama da misalin karfe 4 da misalin karfe 7 na yammaci ko agogon najeriya niger kamar da kasar chad tunisia ne za su fafata da kasar ingila idan muka lega bangaren sai da shirin yan wasan kwallon kafa ta duniya ko kungiyar kwallon kafa ta manchester united tana shirin biyan fam miliyan 60 kan sayan dan wasan gefe dan kasar brazil william ita kale da kungiyar kwallon kafa ta chelsea dan shekara 20 29 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta crystal palace ta nuna sha'awar ta wani ganin taso dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Wilshere dan shekara 26 da haihuwa wacce tun farko ya nuna aniyar sa baya da tabbacin cewa zai ci gaba da fafata a kungiyar kwallon kafa ta Arsenal karkashin sabon kocin ta Onion Emery har iya kungiyar kwallon kafa ta Lazio ta ce ba za ta karbi kudin da ya kasa da fan miliyan 35 ba wajen ganin ta sai da dan wasan ta dan kasar Brazil wato Felipe Andres Anderson son dan shekara 20 dan shekara 25 da haihuwa wacce kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta nuna sha'awar ta ganin ta dauko dan wasan kungiyar ta ce ba za ta sai da shi ba sakamakon kungiyar sa ko kuma ba za ta sai da shi a kan farashin da ya kasa da haka ba sakamakon akwai kaso na kashi 20 na duk kudin da aka sayar wacce za ta ba wa tsohuwar sa ta Santos ya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya.